الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kuma Amma ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته ah, idan yan uwa ba su manta ba mala yana magana a abin da ya shafi ah, kyawawan ɗabi'u shine alkolo ah, wanda kuma ya ambato mana wasu sukofi da suke haifar da kyawawan ɗabi'u da kuma sukofi da suke haifar da munanan ɗabi'u sufofi da suke haifar da kyawawan ɗabi'u ya ce guda hudu ne na farko akwai asabar haƙuri akwai al'iffa shine kamewa akwai ashaja'a shine wato jarumta akwai kuma al'adil adalci waɗannan safofi ma da ya ce su ne sufofin da suke haifar da kyawawan ɗabi'u ma'ana ƙarƙashinsu kyawawan ɗabi'u suke fitowa haka na akwai sufofi guda hudu kuma da su suke haifar da miyagun ɗabi'u na farko akwai jahilci akwai zalunci akwai kuma san zuciya akwai kuma tsananin fushi duk inda aka samu waɗannan to ƙarƙashinsu su za su dinga haifar da wasu irin ɗabi'u waɗanda suke marasa kyau to malam yake cewa kowanne a cikin su ma'ana idan mutum yayi sakaci ma'ana sukan haifar da wasu abubuwa kuma munana shine malam yake cewa kyawawan munanan ɗabi'u wasu ne suke haifar da wasu wasu munanan ɗabi'u su suke haifar da wasu kamar yanzu misali yawan surutu shi yake haifar da ƙarya ai duk mutumin da magana shi kai yawa ko ina ka samu yana magana to za ka samu akwai kurakurai a cikin maganganunsa akwai ƙarya wani lokaci to kaga wannan yawan magana shi ya haifar mishi da ƙarya haka nan kuma kyawawan ɗabi'u su ma suna haifar da wasu kyawawan ɗabi'u ne to malam ya ce duk wani kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a to sai ka samu a tsakiya yake sama da shi akwai wata mummunan ɗabi'a kuma ƙasa da shi ma akwai wata mummuna da haka kyakkyawan ɗabi'a nan ita ce za ka zama mafi alkhairi mafi zafi haka da inda ka samu kyakkyawan ɗabi'a sai ka samu ka guda biyu akwai munanan ɗabi'u da suke kewaye da ita to shine mala ya ce wa kullu khuluqin mahmudin muktanakun bi khuluqaini zamimaini duk wani hali kyakkyawa sai ka samu a bangarorinsa guda biyu akwai halaye munana wa huwa bai bainahuma dan haka shi ka samu shine mafi tsakaici mafi daidaituwa wa qarafahu zamiman Ya yace kamar misali kalcul, kaman hali na kyauta kaga hali ne mai kyau Ya yace to abin da yake daura da shi abin da yake kishiyansa guda biyu shine rowa da kuma eh, almubazzaranci Haka rowa kishiyan kyauta ne haka nan kuma banzatar da kuɗi da lalata su da almubazzaranci kaga ya ci karo da kyauta da haka waɗannan su kofi ne guda biyu don haka mafi zaɓi mafi alkhairi shine hali na kyauta shi dai bai yi rowa ba sannan kuma bai almubazzaranci da kuɗin ba ko kuma abin da ya mallaka ne sannan mala ya ce attawazu kaskantar da kai mutum ya zama mai kame kansa ne mai kaskantar da kai akwai wasu alaye guda biyu waɗanda suke suna kewaye da shi na farko shine kaskanci da wulakanci kaga tawazu'un mutum kaskantar da kan mutum bai kamata ya kai shi zuwa ga kaskanci ba haka akwai kaskanci kaskanci ba kaskantar da kai bane wannan wulakantar da kai sannan kuma ɗaya siffar wacce take mummuna ita ce girman kai to kaga attawadu kaskantar da kai shine mafi tsakiya a ciki in ka ce akwai girman kai matsakaicin shi shine kaskantar da kai akwai kuma kaskanci da wulakanci to wanda yafi kyau a ciki shine kaskantar da kai shine har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah cewa duk wanda ya kaskantar da kanshi domin Allah Allah sai ya ɗaukaka shi yace fa innan nafsa mata in harafat an tawassu cewa duk lokacin da zuciya ta karkata daga hali mafi daidaituwa mafi tsakaituwa kaga ba za a ce mutum ya zamanto mai tsananin fushi ba kuma ba za a zo a ce mutum ya zamanto ma'ana matsoraci ba ya kamata ya samu wani hali na tsakiya ne menene halin tsakiya shi ba fushi ba shi kuma ba tsoro ba haka zai zama kaman haƙuri ke na haƙuri ba fushi a cikinsa kuma babu tsoro amma ko wanda zai iya haƙuri ya yi haƙuri ne ba wai don yana jin tsoro ba ya yi haƙuri ne saboda ya danne fushinsa ne amma ba wai don ba zai iya ɗaukan ah, hukunci a hannunsa ba da haka ya ce to duk lokacin da zuciya ta karkata daga wannan daidaituwa din shi yasa ana so mutum ya zama tsaka-tsaki yake kar ya zama mai wuce waje kar ya zama kuma mai sakaci ya zama yana tsakiya gane ko idan kamar misali wajen ciyarwa ne kar ya zama mai kwaɗayi kwaɗayin abun wani kar kuma ya zama mai rowa sai ya zama yana tsakiya shine Allah ya siffanta wasu sa muminai da irin wannan hali yake cewa walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dhalika qawam su ne wanda idan suka ciyar ba sa israfi ma'ana ba sa banzatarwa ba sa barna sannan kuma lam yaqturu ba sa mako su matse shi suna tsaka-tsaki ne wa kana baina zalika qawama suna tsakiya ne su ba su rowa sannan ba su kwadai ma'ana suna ciyarwa gwargwadon ikonsu ne shine at-tawassul yace to duk lokacin da zuciya ta bar wannan daidaituwa din to lallai babu makawa sai ta auka ɗaya daga cikin munanan halaye da haka duk wani abu zaka samu kashi uku ne yanzu kamar misali a soyayya zaka iya samu akwai wanda bai iya soyayya ba sai ya wuce wa iyaka wajen soyayya gane ko akwai kuma wanda a cikin soyayya sai ka samu shi yana da tsananin kiyayya to ana so mutum ya zama tsakatsaki mana shi bai kai wanda yake so ya wuce iyaka da shi ba shi kuma bai kyamace shi ba wannan shine tawassul abin da ake nufi yanzu akwai misali in ka koma kana karanta babin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka zo bayan su wanda suka zo bayan su sun su kashi akwai waɗanda kiyayya ne tsakaninsu da sahabbai kwata-kwata ba su ba sahabbai akwai kuma waɗanda ma'ana sun kai sahabban sun wuce da su iyaka har suna sukan wasu sahabban akwai kuma wanda suke tsakiya ne su ba su bambanta tsakaninsu ba suna ƙaunarsu saboda ƙaunarsu da Allah da haka su ba su ƙi su ba suna son su sannan ba su wuce iyaka da su ba to wannan shine tawassu shine daidaituwa shine kamar misali ka dauki daya a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ka dauki Ali radiyallahu anhu aya ko wanda suka kai shi hawo suka ce shi Allah kaga wannan soyayya su ta wuce iyaka ko ko wanda suka ce shi Allah har suke cewa ma bai mutu ba dan idan aka yi ruwan sama aka yi hadari aka yi walƙiya sai su ce alaikas salamu ya amiral mu'minin sai shi yake wannan murmushin to kaga wannan tsananin soyayya ne soyayya ce ta wuce iyaka har ta rufe musu ido sai su kai shi wani waje da ba ba inda ya kai ba an gane ko to wasu kuma sai suka ce to in haka ne sai suka ce to shi aliyun shi waye kuma mana sai suka kafa kiyayya da shi to kaga waɗanda suka kafa kiyayya da shi ana kiransu na wasif, wanda suka kafa kiyayya su ba sa son shi waɗanda kuma suka wuce iyaka da shi ana nufin ana kiransu wato waɗanda suke su ne 'yan shi'a da suka yi shishige a cikinsa to sai a samu waɗanda suke madaidaita su ne ahalin sunna su ba su kai shi can ba kuma ba su ƙi shi ba suna son shi daidai da daidai ma'ana babu yabo babu fallasa to haka ake so mutum al'amarin shi ya zama ya zama yana tsakiya kar ka zama ka wuce iyaka kar kuma ka zama kayi sakaci an gane ko don haka ya ce idan zuciya ma'ana ta rabu da hali na tawazu'i shine kaskantar da kai to ɗayan biyu ne ko dai ta hau hali na girman kai da san ɗaukaka kaga wannan shine kishiyar kaskantar da kai ko kuma ta hau hali na kaskanci da wulakanci to shine sai mutum ya zama mai tawazu'i shi bai kaskantar da kanshi ba bai wulakantar da shi ba amma ya tawaba yana mai kaskantar da kai a kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda ya fi kowa kaskantar da kansa lokacin da ya ji wasu mutane su biyu sai suka zo suna jayayya a ɗayan musulmi ne ɗayan kuma bai yahude ne sai bai yahude yake cewa ai shi babu wanda ya kai annabi Musa ma'ana yana ganin duk wasu annaba ba ma annaba bane in banda annabi Musa ɗayan kuma sai ya ce to annabi Musa waye ai babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga sai kai ga musulmi har yana soka annabin Allah shine annabi Musa wanda kuma wannan ba al'adar musulmi bane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a la taquruni kama atratin nasara isa ibn maryam haka ne yace la tufaddiluni alal anbiya kada ku fifita ni akan annaba wannan ba yana nufin cewa shi bai da fifiko akan annaba yana da shi amma yana nuna kaskantar da kai sai ya ce kada ku fifita ni akan annabawa wala ala yunusa ibn matta ko da yunusa dan matta ne ku ce na fi shi wannan ba wai yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaskanci bane a'a kaskantar da kai kaskantar da kai daban kaskanci daban kaskanci shine mutum ya wulakanta ko ya wulakantar da kansa wai shine kaskanci sannan ya ce kada ku yi shishigi a kaina kamar yadda nasara suka yi shishigi a kan annabi isa suka ce isa ɗan allah ne ma'ana yana cewa kan ku ce ni ɗan allah ne sannan kuma kada ku ma'ana ƙasƙantar da ni ma'ana kada ku ce ni kuma ba komai ba ne a'a ni annabin allah ne kuma manzan bawan allah ya ce fakulu abdullahi wa rasulu ku ce manzan Allah ne bawan Allah ne waga wannan shine kaskantar da kai haka nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an kawo mishi abinci akwai abin da ake saka ma'ana abinci a cikin sa wasu yan kwanuka ne haka kamar yanzu an kawo ma abinci eh, kala daban-daban musamman akwai ganye akwai wani abu ana zuwa da dan wani kwano na silba da za a sa wannan abubuwa ciki Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a ni bana ci abinci a cikin irin wannan ina zama kamar yanda bawa ke zama a ƙasa kuma ina cin abinci kamar yanda bawa yake cin abinci kaga wannan menene tawazu kaskantar da kai yin hakan bai sauke mishi matsayin shi na annabta ba bai rage mishi komai ba kuma yana nan da ɗaukakarsa kama wannan tawazu wannan kaskantar da kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da yake da matsayinsa da komai amma yake cin abinci tare da sahabbansa kaga babu wani shugaba da zai yi haka masala sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci tare da sahabbansa yakan je gidansu ya duba su kai kan binciki su. kuma idan suka gayyace shi cin abinci ko abin bai taka kara ba sai ya ɗibi jama'a a je gidan saboda ya karfafa wannan da ya gayyace shi haka nan baiwa kan kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da wata damuwa da take so ya duba mata haka zai yi ta binta a baya tana rike da hannun shi tayi ta yawo da shi a cikin Madina yana binta a baya amma wannan ba kaskantar da kai bane wannan tawazu ne ai ba kaskanci bane wannan tawazu ne kaskantar da kai kuma kaga wannan ai bai rage mishi matsayin shi na annabta ba ko ya rage masa kuma bai kaskantar da shi ba ba a ganshi a kaskance ba da haka haka ake so mutum ya zama ya zama shi ba mai wuce iyaka ba kuma ba mai gazawa bai zama tsakatsaki tsaki. ma da yace duk lokacin da mutum ya rabu da siffa ta kaskantar da kai to ɗayan biyu ne ko dai ya koma girman kai ko ya koma ma'ana wulakantuwa haka nan yace idan zuciya ta rabu da hali na kunya idan harafat an khuluqil haya ya ce to dole ta karkata zuwa ɗayan abu biyu me yake shiyar kunya rashin kunya sai ya zama ma'ana mai kasada ne mai ganganci ne mai wuce waje ne bai ganin kowa da wani abu wannan ɗaya halin da yake raba da kunya kenan ko kuma ya koma wato gazawa da kuma wulakantuwa ya ce wannan ma wani hali ne don haka sai mutum ya ɗauki hali na kunya ma'ana sai ya siffantu da shi domin idan ya zama bai da kunya kaga kowa zai tsorace sa idan kuma ya zama kunyar tashi ta wuce har ma wani abokin gaban shi zai iya wulakantar da shi kaga wannan ba kunya bace kuma kunya shine ma'ana kada ka bari eh, ma'ana a take gaskiya amma ba da fada ba ba da fada ba ta hanyar kyawawan ɗabi'u wannan ita ce kunya manzala sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce ya fi kowa kunya ko budurwa da take gidansu da bata taba fita ba bata kai shi jin kunya ba shi yasa sahabban shi idan za su aikata wani abu idan suka kalli fuskar shi sai su fasa aikatawa saboda kunya saboda sun san baya so amma shi ba zai ce musu abu kaza baya so ba amma suka kalli yanayinsa sai su san cewa baya baya kaunar wannan abin sai su bari to irin wannan kunyar ake so ai akwai wanda in zai yi wani abu in ya ga wani sai ya janye haka ne ko to kaga wannan ita ce kunya zai yi abu mara kyau in ya ga wani sai sai ya janye sai ya fasa to yace haka nan wa yasumu anna al-hamila lahu ala dhalika haya wanda kuma yayi sakaci har ma ya zo a dinga wulakantar da shi ko wulakantar da addini shi ce ai kunya ce malai ya ce wannan kuskure ne ya ce wannan ba kunya ba ce ƙasƙanci ne da kuma gazawa da ma mutuwar zuciya da ma mutuwar zuciya yanzu kamar yadda wanda za a yi yaron shi zai yi laifi malai ya ba da wannan misali sai ya ƙi yaron ladabi ya ce a ce me yasa baka mishi ladabi ba ya ce wallahi tausayi ne to ga wannan tausayin na barna ne ai yaro ya yi laifi me ya kamata kai ka ladabtar da shi ko ta hanyar magana ai ba in an ce ladabi ba sai an ce da duka ba ko wani lokacin akwai abin da malaman tarbiyya suke cewa lugatul ishara wai sign language shine akwai yaro in kana ta'amuli da yara ko kana tarbiyyar su akwai kallon da in ka ma yaro zai bar abu haka ne ko waga akwai irin wannan ai to shi irin wannan zaka same shi mai sakaci a irin wannan ko wannan kallon baya yi Mana duk abin da yaro yi sai a ce to ai zuba an hana shi ba ga yaro ne kana to ga wannan kuskure ne babba kuwa sai ce ai jin kai ne sai a ce ba haka bane jin kai jin kai shine ka tarbiyantar da shi tarbiya wacce take da kyau in ka ga yayi ba daidai ba ka gyara masa dama yana yin ladabi ne dan a gyara ba wai dan a cutar da mutum ba sannan ya ce haka nan idan zuciya ta rabu da hali na haƙuri haƙurin da ake so akwai haƙurin da ake so akwai haƙurin da ba a so akwai haƙuri mai kyau da ake son shi akwai haƙurin da ba a so yanzu ka zo ka ga ana aikata saban Allah ka ce ya kamata a yi haƙuri da manzala sallallahu alaihi wasallam bai haƙuri akan wannan duk wani abu yana iya haƙuri amma in aka saba ma Allah baya haƙura zai fito ya hana ko da hannunsa ko da zancensa ko da ƙarfin ma makami shi yasa bai bari a bauta ma wani Allah kaga ai bai cewa yana jin kunyar mutanen maka akwai yan uwansa a ciki akwai danginsa amma haka yake gaya musu wannan ba magana kunya a nan haka komai matsayin mutum ya zo ya zama haƙƙin Allah ne ya shafa to za ka gaya masa wannan ita ce kunya ta gaskiya a shari'a amma ba ka ga mutum yana barna kuma ka ce ai ina jin kunyan wani ba zan iya hana shi ba Haka inda an yi haka da al'umma za ta halaka aiko wannan shi ya kai kasar nan cikin halaka wasu lokuta ana ganin wasu suna barna ana jin kunyar taɓa su ko da aka samu canjin shugabanci aka ce a duk wanda ya barna a taɓa shi yanzu shugaban alƙalai ba an kama shi ba aka dan kaga dan wannan barazanar da aka masa ma zai dan tsoratar da wasu a ce shugaban alƙalai na kasa gaba ɗaya shugaban shari'a yau shi ma an bincike shi kaga ta wuce yanzu ba magana kunya ke ko shugaban alkalai ne na ƙasa kaga in ma wani a ƙasa zai zai ce to ba abin ba wasa a ciki haka ya kamata ko kuma duk girman mutum a ce to wane fa ka saba dokar ƙasa ko ka saba tsari na kaza don haka abin da kai ba daidai bane a gaya ba magana kunya a na Allah bai jin kunyan gaskiya wallahu la yasta'i min al-haq wannan shine ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya yi aure ya auri zainab bintu Jihar, sai ya kira mutane walima ta aure a gidansa da aka zo aka zauna aka yi walima aka gama manzala sallallahu alaihi wasallam yana so ya keɓanta da iyalinsa da ya aura mutane kuma suna cike a gidan sun ki fita kuma duk alamun da yake musu yayi alamun da za su gane sun ki fita a gidan sai Allah ya saukar da aya ce kar su ƙara haka daga yau idan kar kowa ya shiga gidan annabin Allah in kuma har ya gayyace su wani abu sun shiga da an kare cin abinci kowa ya kama gabansa dan Allah bai jin kunya faɗan gaskiya wani lokacin wanda bai jin kunya faɗan gaskiya sai a ce ai wani bai da kirki da faɗan gaskiya ne ai daga in aka ce za a yi shiru akan wani abin sai ta lalacewa amma aka ce za a faɗi gaskiya za ka samu suka amma kuma sai ka cire wannan kunyar domin yanzu haƙƙi ne na Allah da kuma haƙƙin mutane sai ka rinjayar da haƙƙin Allah akan na mutane daga za a saba ma Allah to kar ka ji kunya kowa ka faɗa ko da a ce mutane ba za su ji daɗi ba don haka ya ce akwai haƙuri wanda yake mai kyau ya ce to duk lokacin da mutum ya bar haƙuri mai kyau to zai faɗa yan biyu ne ko dai ya koma cikin hali na la haula wala quwwa ai ta danne shi ana taka shi in ya bar hakuri mai kyau ya ce ai wani duk abin da ka mishi baya cewa komai kaga kenan za a ta cin haƙƙinsa to wannan ba hakuri ba ne ko kuma hali na biyu shine ya zama mai kafewa mai kaushin zuciya to hakuri mai kyau akwai hakuri mara kyau akwai kuma kaushin zuciya wannan kofi ne guda uku wacce ce ta fi zama daidai Hakuri mai kyau akwai hakurin da bayi da kyau akwai hakurin da ba shi da kyau Shi shine ga ma'ana barna eh, ta zo kuma ka yi shiru ka ce kai kaya hakuri eh, ɗaya daga cikin malamai yana faɗa malar hutamin Allah ya masa rama. Ya ce akan yi yafiya a kisasi kamar misali mutum ya kashe a ce an yafe masa wani abu ne mai kyau a shari'a Ya ce amma ba kowa ake yafe ma ba Ya ce akwai mutumin da ba a yafe masa ko da fi yadda zo ka ce a'a sai an masa hukunci kamar misali mutum ya ɗauko eh, keke na irin wannan misali sai yana ta ganganci da shi masu irin guje-gujen nan kuma ya biyo hanyar da take wanwace da gudu yana zuwa sai ya buge wani dattijo sai a ai hakuri ai hakuri kuskure to wannan karku kyale shi a rike mashin a kama shi a ce sai ya je ya biya kuɗin jinyan wani in ma za a hana mishi aiki ne a hana in ma kuna da wani unguwar ku ce to shikenan kai je kai aiki da mashin din har sai wannan mutumin ya warke a mayar masa dan yanzu wannan ba magana a gudu dan wannan in ka kyale shi gobe ma zai sake a wani waje to akwai mutanen da ba a musu wannan kaga hakuri a irin wannan laifi ne yanzu in ya karya shi misali kaga ya bar shi da damuwa kuma shi zai je ya ci gaba da harkokinsa in ma ka bashi mashin din ya tafi bai hana gobe ya sake buge wani amma gangan aka dan gasa shi aka dan nunar da shi aka rike mashin din kila ba nashi bane bashi aka yi ya dinga kawo kuɗi ya je gaya ma mai gidan nasa mai gidan nasa ya ce shi ba ruwansa duk abin da zai je kaga aka dan hana shi aka takura shi ya ga yayi ɗawainiyar jinya goban ya ga wani zai buwa mai zai ce wannan mutanen ba su da kirki abin da zai faɗa kenan sai ce rashin kit ba su da mutunci ce wallahi ba mai tausayi a cikinsu to kaga irin wannan in kaga ya yi ɓarna ɗin ba magana hakuri a ciki an gane ko babu magana hakuri? kamar irin yara ne masu eh, soke-soken nan da sare-sare da sauransu an kama su sun yi barna sai a ce a'a an zauna a anguwa don haka 'yan unguwa ne iyayensu a unguwa ne a kashe magana wannan bata taso ba tun da ka su gobe ma da kanka za su zo haka wanda ya yi a hukunta shi eh akwai haƙuri a musulunci amma ba irin wannan ba irin wannan haƙurin haƙuri ne mai kawo ɓarna. an gane ko haƙuri ne mai kawo ɓarna. akwai haƙurin da kuma yake kawo amfani da maslaha yanzu kamar mutumin da bai taɓa yin wani abu ba sai aka kama shi da laifi ana iya la'akari da halinsa amma wannan ya yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba kuma ya ƙara yi sai a ce a ƙyale shi kaga ba maganar a kyale shi don haka wannan haƙuri ne da yake kai mutum ko dai mutum ya zama mai kaushin zuciya wanda ba a so ko ya zama mai haƙuri mai kyau ko ya zama mai haƙuri mara kyau to sai ya ɗauki mafi dacewa shine haƙuri mai kyau shi yasa Allah ma ya ce fasbir sabran jamilan haka ya gaya ma annabinsa ka yi haƙuri haƙuri wanda yake mai kyau amma kar ka yi haƙurin da kullum za a dinga cutar da kai kuma wannan ba hakuri ba ne kamar misali a ce yanzu eh, an hakura eh, kama a jihar filato yanzu misali cewa musulmi ila an firin jayensu an fi su karfi a abin da yake tafiya na siyasa ko to shi ke mun hakura shi wanda ba musulmi ba shi yake jagorancin sai wani mara daɗi ya zo ya ɗanɗana mana wahala muka hakura a haka sai muka samu kuma wani wanda yake mai dan sassauce ra'ayi ya zo har aka yi shekara hudu dai ba ta da hankalin kowa ba ko ko an tayar kona gina wani anguwar rogo ko an yi gudun hijira sai ba a yi ba sai aka ce mu sake komawa gidan jiyan nan sai mu yi hakuri ba magana hakuri sai mu ce a'a abin da za mu yi mu duba wanda ya fi mana maslaha da sauki sai mu hakura da shi ko da kafiri ne mu haƙura saboda akwai abin da za mu samu na amfani ko babu ko ba komai za a zauna lafiya ko za a yi yunkuri a yi yunkuri a yi yunkurin a yi rikicin da nan da can da can a buga a buga a biya kiyuwa saboda me saboda bai ba da kai ba to yana da kyau mutanen musulun ga la'akari da irin wannan akwai abubuwan da kana duba maslaha ne wani zai ce ai shi ba ruwan shi da haka duka kafirai ne kowa ma ya ci la akwai kafiri mai sauki akwai mara ah, ko Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah ya ce la na ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku zaka samu wanda suka fi tsananin kiyayya da muminai su ne mushrikai da kuma yahudawa duk duniya ba wanda yake kiyayya da musulmi irin mushriki da kuma bai yahudi yanzu ka duba kasar eh, rohingya ko kuma kasar da ake kiran ta burma mushirkai ne masu bautan gunki buda akwai kasar da suka azabtar da musulmi irinsu su. za a kama mutum sun kai ɗari biyu a sasa a kwale da bai wuce dauki mutum hamsin ba haka za a sa su sai an je tsakiyar teku a sake su ko su mutu ko su yi rai bada kuma duniya ba ta cewa kuma kiyayya ne sosai sai Allah ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara zaka samu wanda suka fi sassauce ra'ayi da sauki ga musulmai sune wanda suka ce su nasara ne kirista ne to a kirista ma rawa ne akwai wanda wallahi ka da shi ya dinga galla zama azaba sai ka sai ka ji kaman ba mutum bane akwai kuma mai sassauci ra'ayi ko babu su akwai mai tsatsauran ra'ayi akwai mai sassaucin ra'ayi to shikenan sai babu da musulmi da zai shugabanci kila saboda raunin mu ko wani abu shikenan mun tafi muna da rauni sai aka samu kafiran nan guda biyu da mai tsanani da mara tsanani wanne za mu ɗauka wanda ya fi sauƙi wanda zai kare mana haƙoƙinmu ko wanda zai biya mana buƙatunmu wanda za mu ga za mu samu maslaha ta hanyarsa kuma bai hana musulmi ya samu maslaha ta hanyar wanda ba musulmi ba ko musulmi yana samun maslaha ta hanyar wanda ba musulmi ba domin Allah yana iya sa ya zama wani sababi na wani abu da haka lalle ya kamata mu kula da irin wannan abubuwa din musamman babban kalubalen da muke samu a cikin garin nan na wani lokacin kaga kai kaman ba a hade yake sai a zo kawai a yi watsi da kuri'u duk su watsi wannan ba komai bane zafin ciwon wahalar da muke sha ne ba wai majalisin dan wannan bane amma dai dole wani lokacin sai kai wannan magana dole ne ba yanda za a yi ga kafirai sun zo sun taru a cikin garin nan manyan kafirai sun zo don su tabbatar da wanda zai cutar da mu kuma mu muna ji muna gani mu ce haka za mu ko kuma in zauna a gida in ce ba zan yi ba in kai haka ka cutar da al'umma musulmi haka dole ne mu fito mu kwaci 'yancinmu kuma mu duba mu auna mu ga inda ya fi mana amfani yanzu mutum ya je zai ƙetare teku ga inda yake da zurfi ga inda bai da zurfi ta ina yake bi ta inda bai da zurfi zai je ko kuma ka ga ga jirgin ruwa guda biyu ɗayan da injin yake aiki babba ɗayan da hannu ake tuka shi wani za ka hau ai ba za wanda ake tuka da hannun nan baya saboda wannan ko wata kada ce ko wani babban kifin ya zo ya juyi zai kifar da shi ai amma mai injin fa zai kashe wannan dabbar ya tarar da kai ka dole al'umma musulmi mu kula da irin waɗannan abubuwa dole mu shiga wani zai ce to shi ba amfanin ma yi ƙuri'a wallahi akwai amfani duk yadda kai akwai amfani kuma amfanin an gan shi da yawa ko ba komai akwai zaman lafiya kowa ya san cewa a baya ba haka ba a baya ba a yi da kai kuma ana kokarin a kashe ka ana kokarin a raba ka da dukiyarka da kasu mutane nawa suka bar garin nan Allah kaɗai ya san yawansu mutane nawa suka rasa gidajensu mutane nawa suka rasa rayukansu da ƴan uwansu wasu tun da aka musu wannan abin har yau suna cikin wahala ba su farfado ba to haka ake so a sake komawa cikin gidan jiya yanzu na karanta wani abu akan kaduna kaduna nafsu shai irin abin da yake faruwa a garin nan shi ma haka sun ɗauko wani mutum sun sa mashi ƙa'idojin da zai biya musu bukatu akwai ƙa'idojin da suka sa mashi hatta wanda suka kashe musulmi a rikice-rikicen da ake a kaduna daga cikin sharuɗan cewa za su goya mashi baya za a yafe musu wanda za a ɗauke shi aiki alhalin yana aikin gwamnati ba za a matsa mashi ya bar aikin jiha ba za a yi rufa-rufa don abin da dai kuma musulmi ake sama wannan sharuɗan kuma zai ba kan musulmi to lalacewa ta mu aibe kamata ce ta kai haka ba da haka dole ne mu tashi mu kare haƙƙin mu mu nemi ƴancinmu mu wannan sababi ne tsani ne na hawa gidan sama ba tsani ba a hawa gidan sama saboda haka mu tashi mu nema kuma mu mayar da al'amarin mu ga Allah kuma Allah zai kawo mana mafita amma dai ba yanda za a yi ga bakin kaburi ga kaburi mai sauki sauki mu je mu zabi wanda yake bakin kaburi wanda ma ko zuwa neman muryar mu ma da yi ba ya ganin bu da mu da banza duka ɗaya ne ko ana ganin kaman da mu da babu duk ɗaya ne kawai ko da mu ko ba mu za a yi to mu kuma sai mu fito mu nuna mu ce mu din da mu din za a yi ba mu din ba za a yi ba dole mu tashi mu yi wannan abu wannan haƙƙi ne kuma dole mu kare haƙƙin mu wannan gari Allah maɗaukakin sarki shi ya zaunar da mu a ciki kuma gari dole mu yi tutiya da cewa garin mu inda a ciki aka aibe ko haka ba mu da inda ya wuce shi don haka dole mu sani cewa ire-iren waɗannan abubuwa din cikin karatu zaka ga sun biyo to kaga ba za mu zo mu ce ai gara mu hakura kawai an fi karfin mu bala wannan maki zai dinga kwaɗayin ya sha jinin ka kenan amma in ya ga ya buga ka buga sai ya an ce addinin ku da hakuri nace ba irin wannan hakurin ba an ce addinin ku babu tsanani nace a'a wannan ba tsanani bane wannan neman kare kai ne da neman haƙƙi ne kuma an samu nasarori da yawa a cikin wannan tafiya kowa ya sani ba wata tafiyar da aka yi aka yi ta tare da musulmi ɗari bisa ɗari irin wannan tafiyar musamman a garin nan ba taɓa yi ba baku matsayi a baku kaza a baku kaza a gyara mu hanya hanyar da ba a taba tsammanin za a yi ta ba ko a ƙasa aka barta ma eh amma dai an zo an yi wasu da yi ba sai dai a je a yanki hanya a daji inda ba mutane sai karnuka da aladu sai a buɗe hanya zuwa aka ma hanya amma inda yake da mutane ba wata. saboda haka dole mu koma kuma nan gaba ma dole ne ma sai musulmi sun zo sun fitar da ɗan su sun tsayar da shi ko ba zai ci ba a gwada in aka gwada ana gwada wata rana za a samu wani dole ne sai an yi haka ana tafi amma ba za mu zauna kullum a dake mu a hana mu kuka kullum a bige mu a hana mu kuka kai da yancin gaba a hana ka su ba suke cewa wannan katin yanci ne kuma an ce shi kenan kai baka da yanci da shi ba kai zaka yi magana ba wannan ai ba magana hakuri bane, a wannan magana wulakantuwa ne da haka za mu yi hakuri mu yi hakuri wanda yake mai kyau shi yasa kamar yadda wani yake cewa tabki alaina wala nafki ala ahadin wallahi kaman ya ga halin mu yace kai kana mana kuka mu kuma ba ma kowa kuka fa nahnu aglazu akbadan min al-ibil yace to in ka taba mu mu fa mun fi raqumi taurin zuciya da taurin rai yace wa idan harafat an khuluqil hulumi hilmi haka nan idan zuciya ta karkata daga hali na ma'ana dauke kai shine alhilm ko kuma danniya akwai wanda yake danna kansa ma'ana hakuri da danniya abubuwa ne guda biyu wanne ne yafi hakuri ne yafi ko danniya ne bi danniya ya fa dan hakuri ma'ana kana da ikon da zaka iya ramawa amma haka za ka bar shi danniya kuwa asali ba ma ka da abin nan tun zai danne kansa da ƙarfi da ƙarfi ya danne zuciyarsa wannan shine Ya ce to duk wanda ya zama ya rabu da hali na danniya to ko dai ya zama ya shiga hali na wato asalin eh, ɗaiɗaicewa ko kuma ya koma cikin hali wanda yake na wato eh, ma'ana rauni na ƙarshe da kuma kaskanci ya ce to kuma akwai bambanci tsakanin danniya wacce take kawo kaskanci da kuma danniya wacce take kawo ɗaukaka kashi biyu ne akwai danniyar da zaka kai ka zuwa ga kaskanci kai ta danne zuciyarka har ma ka zo ka zama wulakantacce akwai kuma danniyar da zaka yi amma za ta kawo ma ɗaukaka ne shine yace duk wani danniya da zai zo ba tare da iko ba to wannan danniya ce wacce take mai karfi wacce ba ta zargi ba mana akwai danniyar da zaka yi amma kuma an kalle ka ma'ana za a samu hali ne na ɗaukaka shi kanshi wanda ya ma abin ka danne kanka ka kalle shi ya san cewa ba wai dan ya fi karfin ka bane yasa ko da haduwa kuka yi da shi zai ce wa fa ina jinjina masa akwai kuma danniya da za ka yi da kai ka zuwa ga kaskanci Allah ya raba mu da irin wannan da haka mu yi danniya da za ta kai mu zuwa ga ɗaukaka eh kar mu bari a taka mu amma kuma kar mu wuce iyaka kar mu yi zalunci kar mu bari a zo a mana barna a wajen neman haƙƙinmu da 'yancinmu amma mu kuma kar mu haifar da barna mu yi kokari mu danne zukatanmu domin ta iya yiwuwa a wajen da za mu nemi yancin nan ta iya yiwuwa a watso mana wasu baragurbi wanda su damuwarsu shine a tarwatsa wannan ya faru a wajaje da yawa a wancan sati raman da aka yi na wancan sati akwai wanda su damuwarsu kawai a tarwatsa kawai a rasa kuma daga cikin mutanenka ne yan uwanka ne masu harshenka ne masu launinka ne bar kila ma wani a masallacin ka kuke sallah tare to amma zai iya zuwa saboda biyan bukatar shi shi kadai ya zubar da haƙƙin al'umma gaba daya ana samun irin wannan kuma akan abin da bai taka kara karya ba dubu ɗaya dai ina ganin a babban zaci yau dubu ɗaya da ta fasa ta ta ko da akan dubu ɗaya na wallahi zai sayar da addinin sama ba wani zai siyar da mutuncinsa wani zai siyar da dubu ɗaya wanda sahabbai suna kwana da yunwa kwanaki ba abinci ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka karanta kissarsa Ka'ab ibn Malik ɗaya daga cikin waɗanda ba su fita yakin Tabuka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa musu wata doka mai tsanani shine aka ce a daina musu magana a Madina kusan kwanansa hamsin ba wanda yake kula su ko sun yi sallama ma ba amsa musu saboda an ce kar a musu magana saboda laifin da suka yi ya ce yana cikin wannan hali na matsi sai kuma bugu da ƙari sai Allah ya aiko da wani umarni daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa matansu ma su koma gidajen iyayensu ya ce wannan abin ya musu zafi to mace ma da yake zaune da ita tana dan taya shi mai masa kewa tunda ya fita waje ba mai kula shi sai dai ya wuce ya ga musulmi su kalle shi ya kalle su ba mai kula shi har abokansu ya ce to mace ma da take cikin gida aka ce ta koma gidan iyayenta yake ba da labari ya ce yana cikin haka sai wata wasiƙa ta zo masa daga wani sarki daga cikin sarkin larawa da suke yankin ƙasar sha ya ce wasiƙar abin da ya zo a cikinta shine mun ji abin da mutumin ku ya aikata da ku da haka yanzu ana so a siye shi don haka ka tattara inaka ina ka taho mu za mu baka mulki mun san kai waye mun san matsayinka da ɗaukaka za ka samu ya ce wallahi da na karanta wannan takaddar sai na ji kama an samun wuta a zuciyata ya ce haka na ɗauki takaddar nan na tura ta a cikin wuta a gaushe a gidana na kona ta mutum baya baya compromising da abin da ya shafi haƙƙinsa na addininsa ko nawa za a baka ko nawa za a baka Allah ya saka ma mutanen Maiduguri da alkhairi bom goma sha biyu aka tara Maiduguri amma yadda suka yi zafi bom goma sha biyu amma yadda suka fito suka yi zafi to mu me aka yi sai mu ce ba za mu fito ba muna gidanmu sai an zo ana tattake mu har cikin gidanmu ko a fito da kai a kofar gidanka a yanka ka ko a bige ka kuma a hana ka zama a gidan sai an kai ga wannan in dai har muka ce wannan hanyar za mu ɗauka to hanya ce ta kaskanci saboda haka in dai har mai duguri za a yi bom a ranar zaɓe da safe kuma mutane su fito su zaɓi abin da suke so ban ga dalilin da zai samu a garin nan ba za mu fito mu ba haka dole mu fito mu zaɓi abin da muke so kuma mu duba wanda ya kuma na sauƙi mu zaɓa wannan ko a ina ma ba wanda zai zarge mu da arnan da zai kashe ka da wanda zai tsare ma hakkin ka gara wanda zai tsare ma haƙƙi ko ma menene ko ma baya sallah ya ce ta rashin sallah shi mu dai hakkin mu yana nan mun kare saboda haka dole al'umma mu su shiga cikin hankalin su in ba haka ba kuma zamu yi babban nadama da kila lokacin nadama ba ta amfani kuma wannan sako ne da ya kamata kowa ya je gaya ma mutanensa wannan kuma ba wai dan wani abu za a ce za a biya mu muke wannan ba ba dan komai bane sai dan tsare haƙƙin al'umma mun san inda muka fito kuma an san tafiyar da aka dauko an san wahalar da aka sha in ka koma ka karanta tarihin azabar da aka yi ma musulmi a garin nan ai ba ta da iyaka akwai wasu yan uwa da suka yi hijira suka koma wajen magama muka je musu jaji ‘ya'yansu samari guda tara aka musu wata irin kisa da in ba don su suka fara ba za ka ce ƙarya ne bayan an ɗaure hannuwansu ta baya aka zo rijiya sannan kowa sai da aka ɗauko kusa irin inci tara na aka buga a tsakiyar kansa aka jefa a rijiya wannan yayansu ne yake faɗa shine na goma a gida wanda ya samu tsira ƙannan shi tara aka aka musu to kuma sai a ce mu sake komawa cikin wannan tafiyar akwai wanda sun yi kwanaki a cikin sob awi sai bayan rikicin da ƙyar wasu suka fito suka tsira sai a ce mu sake komawa cikin wannan wahala ai ba a yi wannan abin nan din ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuldagul mu'minu min juhnin marratayn shi mu'mini abu mai guba baya sarin shi so biyu daga rami daya in kunama yau ta harbe ka goban ka ganta ka san kunama ce da haka kunama fara ta zo ka san cewa kunama ce wannan abin yana nan a tare da ita ko da ta canja kalanta sunan sunanta kunama ai kunama ba baka bace kawai ka kawo jar kunama ka ce dabin ta bai kai na baka ba wannan ba magana bane saboda haka lallai dole ne mu kula mu tsare haƙƙin mu wannan tsari ne yazo da haka zamani ne yazo da haka ba fatan mu a ce ana hukunci da shari'ar da ba ta Allah babban fatan mumini ne duk inda yake ai aiki da shari'ar Allah to amma mun samu kanmu a wani hali da cewa mu din raunin mu ya kai ba za mu iya wannan ba to shikenan sai mu ba hanyar da ta dace mu ga cewa mun samu yanci inda dai ba wanda zai zo ya ce kai ba dan kasa ne. duk duniya ba wanda zai zo ya ce kai ba dan Najeriya ba kuma kana zauna a garin nan ba wanda zai zo ya ce kai ba dan garin nan ba. saboda haka mu tashi mu tare mu tsare haƙƙin mu mu tsare iyalan mu mu tsare dukiyoyin mu domin man kuci da duna nafsihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi akan tsare kansa wannan yayi shahada wa man da duna duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi akan tsare dukiyarsa wannan yayi shahada wa man da duna ahlihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi akan tsare iyalansa wannan yayi shahada wannan zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mu fito mu kare kanmu mu kare dukiyarmu mu kare iyalanmu mu kare 'ya'yanmu kuma ba da makami ba wannan makami shine wannan takardar da ake cewa ana daga ta ita ce babban makami ba makamin da ya wuce ta za a ce a an je ana tallata a masallatai wallahi haka sai a shoci wani fasko wane ne manuel da waye da ya dinga zagin Buhari wannan lokacin a cikin coci yake ba wanda ya ce mishi abin da ya ba daidai ne? sai a ce ai ba kyau a dinga faɗa a masallatai sai in sun daina faɗa idan suka koma mu koma in sun bari mu bari wannan shi ne, wa in uttum udina in suka ce suka yi umami tunda suna da mutane muna da mutane sai ai ta bugawa har a ga wanda zai gaza saboda haka abin dole sai ya kai ga haka din amma so nawa za a shiga cikin coci a ce kai akwai lokacin fada a nan dab da zaben nan ko kafin zaɓe na shugaban ƙasa. akwai wani mai sarauta babba wannan za a faɗa kowa ya san shi tsayawa yayi a bakin coci ya ce duk wanda bai da katin zabi wanda ba zai shiga ba nan bai kai shekara bai ma kai wata shida ba ya ba da umarni kuma babban mai sarauta kuma wanda ake ganin jagora ne a gari ya tsaya a bakin kofar coci ya ce duk wanda bai nuna katin zaɓe ba kar a bar shi ya shiga saboda shi ne makaminsu to idan shugaba zai faɗi wannan to ina kake tsammanin da wanda kuma ba shugaba ba kuma wani sako ake nunawa na haka ta riga ta nuna ana so ne a yi amfani da wani yanayi saboda a kunta kama wasu ɓangare to sai mu fito muna da Allah ba su da Allah wannan shine babban nasarar muna da Allah ba su da Allah suna da kati muna da kati ko suna da rai muna da rai amma muna da Allah ba su da Allah dan mu mun yi imani da Allah kuma cewa lallai muka mai da al'amarin mu zuwa ga Allah Allah zai kawo mana mafita saboda haka mu tashi mu yi mu kare sannan kuma mu yadda da al'amarin mu zuwa ga Allah alhamdulillah akwai litinin akwai alhamis kafin zaben nan mu yi azumi mu roki Allah madaukakin sarki ba wai wani abu bane na wajabta azumi ne na sunna dan kar a zuwa ce ai rana dai an cewa ne ya ce ai azumi a wannan azumin dama yana nan litinin da alhamis akwai litinin akwai alhamis duk wanda ya azumi cikin abin da zai roƙi Allah madaukakin sarki ya roƙi Allah madaukakin sarki ya mana zaɓin shugaban da zai zama mai tausayi a gare mu kuma zaɓin da zamu na alkhairi Allah ya tabbatar mana da shi wannan abin da ya kamata mu tsare kenan zamu dakata anan wa bihamdika nashhadu an la Illa illa na nastaghfiruka wa natubu إليك